Sababbin sunayen ministoci goma sha shida da shugaban ƙasa ya aike wa majalisar dattawa sun hada da Khadija Bukar Abba Ibrahim, Claudius Omole ya dara Mola, Professor Anthony Onwuka, Jeffrey Onyema, Brigadier General Mansur Dan Ali, Barista James E. Ocholi, Zainab Shamsuna Ahmed, Okechukwu Enalema, Muhammad Bello, Mustapha Baba Shehuri, Aisha Abubakar, Hainakin Lokobiri, Adamu Adamu, Professor Isaac Adewale, Pastor Usani Usani Uguru. da kuma Honorable Abubakar Bawa Buhari. Wannan shi ne ya kawo jimlar ministoci 37 kenan. A lokacin ɗaukan wannan rahoto dai an fara tantance ministoci da aka samu sunayensu tun makon jiya sai dai sharaɗin da aka ce sai sanatoci biyu daga shiyar da minista ya fito sun amince da shi sannan ya tsallaka siraɗi bai yi tasiri ba sanata shola adeyeye wanda shine mai tsawatarwa a majalisar dattawan ya yi min ƙarin haske we discussed this matter we also took it to the entire chamber and we discussed it in executive session. I can tell this republic authoritatively that at no time did we decide that unless two or three senators from a particular state endorse their nominee, that that nominee will automatically fail. Sanata Shola Adeyeye ya ce, Mun tattauna wannan batun a taron mu kaɗai da kuma a zauren majalisa. Ina so in tabbatar wa al'umman ƙasar nan cewa babu wani lokaci da muka ce sai sanatoci biyu sun amince da wanda ya fito daga shiyarsu sannan ya zama minista. Yanzu haka majalisar tana tantance ministoci guda goma a cikin ashirin da ɗaya ɗin da aka fara samu, amma ba su sa ranar tantance waɗannan goma sha shidan da aka samu yau ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.